ولم يبق لنا سوى أن نقرأ كلام المؤلف وشرحه لهذه الأحاديث لنرى أين اتجه الشيخ وماذا نستفيد من فوائده المباركات قوله احسنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك وهذا ليس حديث الله وفي رواية ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك باقي في رواية وترواية بقى وفي رواية اغسلنها وترا ثلاثا أو خمسة وفي رواية اغسلنها وترا خمسا أو أكثر قال المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى هذه الروايات وأن روايين جدا كده وانت ذا وبيض وبطل وانت توتري أكل كوب يرقوب قد دو ان الروايه التي متفقه في المعنى وان اختلفت القابها اذا انا حديث الدب اكيد ما نسقى هو ده يكي لفظ في جابان كان انسى مقالي اقص انسى لأجي اقص اما جد قدر لكي فتاة ابو طيب معلوم ايه والمراد قدر لأجي نتي شيني اغسلنها وسرا اي متى وانكا ارمان جو الله صلى الله عليه وسلم اي متى وانكا وسرا مارا وليكن صلاة ya zamo so uku in an ga so uku bai wadatar ba a yi biyar in so biyar bai wadatar ba a yi bakwai in bakwai bai wadatar ba a yi tara in tara bai wadatar ba a yi goma sha ɗaya to amma in uku ya wadatar imam nawawi ce ba za a tara tsaye da mutu ba mun ga da ke da manzo ana ce inna salasa ne au kamsa au irra akin da zalim na ba su zabi ne ko ku uku in kun gara ma ku biyar in kun gara ma ku bakwai ko ko a'a ana nuna maka cewa in kun wanke so uku kuka ga wancan bai ba za sai an kara ta ku kara ya kai biyar malai ce abin da ake nufi kenan ba an ba su zabi ba sun gara masu yanke da su ko su biyar ko su ba abin da ake nufi sun kuma wanke da su ko ga yana bukatar tsari da a tabbata ba ba a sai ku kara amma ba zabi aka ba su in ku gara masu yanke ko su biyar ba su da zabi mun gane ko فإن فإن استجئنا إلى زيارة عليها للإنقاء فليكن خمسة وإن تلقن إلى زيادة زيادة الإلقاء فليكن سبعا وهكذا أبدا وحاصله أن الإيثار مأمور به في حاصل مغنى وتري في أكل مكافاه والصلاة مأمور بها ندبا أدو وتري في أبن نعم- في منفعة نعم أما قسم تاوى مندوب ومستحب mun gane ko kan haka in amince wani cikin ya ya wani ya da fita ya yi kada ko ya yi ko ya ba ya yi in da ba sai a tsara in me ne ne ke faruwa ai ko da ba sai a tsara sai saboda jikin mutum ya take ne ko ina komai na iya cewa ko ina a wani har sai an komai ya mun gane ko fa in hasara insa'u bi qaradin lam tusha ar-rabi'a in wanki ko ga ko aka ya biya bukata to ba an jamu kara na gudu ba wa illa jida hatta يحصل الإلقاء حتى يحصل الإلقاء إن أبوا يجلسوا مكاتبة الجامعة الكتبة أبقى مقبتها بسبب أيام أي كتبة ذاك ويندم كونها وسرا ثم مندوب إنه مستحب إنه هذا إن سنة يبقى وتر موتا يكون يبقى وأصل غسل الميت فرض كفاية مثل وان كمان في فرض الكفاية فلا حمله ده وان كمان تنسع تنسى وكفنه ده مثل كفري عليه ده صلى ودفنه كلها فرض فروض كفاية wanke mana ki daukar ba yi masa rikifari yi masa sallah duk furu kifaya ne mene ma hiya fardu kifa ma hiya fardu kifa hiya allati idza qata biha man yasqi faqad al-hukmu 'ala al-batil ma'ana furud al-kifaya in gwamnati aka samu masu ya mutu wasu kauyen ku in mutane mutum ɗaya ko biyu ko uku wa'anda suka tantan da fasari suka yi masa wanka suka ɗaya yana da kabari suka yi masa sallah sun laifi ya sauka ya sauka kan dukkan mutane in gwamnati ko kauyen jama'a amma in aka rasa ko mutum ɗaya zai sake aka bar haka mutane garin duk sun shiga ne shi ne farko da in ba da farko aini kuma shi ne kowa ɗaya cikin mutanen nan wajibi ne abinda aka ce farko aini akan haka wankan mamaci da yi masa da tsani da ɗaukarsa da yi masa sallah ne ke hukunci su shafe farko kifaya من هنا نرى لا فرض كفاية إن أتى ساموك على نقل هو وقت في ساحة السنين وليس يا سرايات وقت في رجل أما إن أتى مقوى يتاك يا بعض بيت هرى دون وعلى في السنين في الوقت يقوي وقت في السنين من لا يقوك والواجب في الغزن مرة واحدة عامة للبلد وان كان مرة في أدنى الواجب في الإنساء إن أتى رويت في السنين كيف تقول واجب كين واجب أما قال يسوقك في البيرس وبقل مستحبين من لا يقول هذا مكتب سلامه فيه وقوله صلى الله عليه وسلم فدام الله صلى الله عليه وسلم إن رايتن ذلك ذلك بكسر القاف كتاب لأم عطية ومعناه إن إن اهتزتن وليس معناه التحرير وتفويض ذلك إلى شهوتهن وكانت أم عطية غافلة بالمجدات أم عطية أنت لو كما مجال بكرة من عطاوتها وقالت من فاضلات التحديات الظاهرة فنحن من من يصحب ما تبدأ من كل واسمها نصيبة بضم النون وقيل بفتحها نسيبة سنة نصيبة أم عقيلة سنة نصيبة نسيبة واما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه التي ذكرتها فهي زينب ثم في اتي في اهم من الله بكرت اكرت ولا وانكا ولا وكنت اذا زينب رضي الله عنها هكذا قاله الجمهور قال القاضي يا رب وقال بعض اهل السير انها ام كلثوم والصواب زينب كما سرها به مسلم في روايته التي بعد هذه قوله صلى الله عليه وسلم فدر من الله صلى الله عليه وسلم بيئة من قوتي لما توقع فشاه بني مجرية السروة بماء وسجر في دليل على استباب السجر يجي وانا حديث دليل هنا سوى مستحب لي اثار بني مدريا السجن وانا كما لدي جزاء ذا وجه مدريا يكسر الملي وهو متفق على استبابه يجي ما ليس في استباب مستحب لي ويكون في الموت الواجبة يوم راح اثار بني مدريا wanka wanki da farko كنا na biyu ko na uku ko na biyar المرة الواجبة bakwai aka ce almarratul wajiba wace ce marratul wajiba ta farko ma'ana wankan farko za a faɗi ne magariya وقيل يجوز فيهما قد ما نصر فيها لك نبي اقول أن اتى دليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لما جعلنا صلى الله عليه وسلم وجعلنا في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور ومن قال في كرشان وكر اتى كافور هو أنا أبنك الكافور في الباب الشيء من الكافور في الحقيقة إذا ولم يتحدث ولا حديث من أمرة سوى متحدث من حقوة الموت وان كان تأثير فائي في أفكار وهو متفق عليه عندنا وذي قال مالك وأحمد وجمهور العلماء النص يصفق الأسئلة الشافعية بأبا الامام أحمد بإمام مالك وجمهور العلماء وقال أبو حنيفة الامام أبو حنيفة لا يستحب التحدث من أفكار الكافور في الموت وهجة جمهور هذا الحديث جمهور فرقة لا أفقها هجة في فقه ولا حديث سوء أهناك من تلك هجة فقه وأبنه ولأنه يطيب الميت ويصلب بدنه فمن أرجع كافر كافر بصامة ثم أمة الحج ومجلس الدين يصلب المبادير بالعيوب وجلال العيوب ويدربه ولو إقراء فقاره أو يتضمن إقراره ثم ينحك ينهى جيرم موسيقى وكان آخر فعن جيرم موسيقى قوله صلى الله عليه وسلم فألقى إلينا فقهه فقال أسطرنه أسطرنه إياها وبكسر الهاء وقد سحوه أو حقه لغة وهي إزاره فرجا لم يزال الله تعالى ليس فرجا لك التي ثبت تنسى وما لا تنسى أظن التي ثبت تنسى الله أخذ ممن تعالى بالبركة التي أيضا أرسى الدفع من ثبت تسامح البركة التي الله صلى الله تعالى وأكل الحق ما أكل العذاب ودمه أحسن ومعنى أسئلها إياه اجعلنه شعار لها الصلاة يضم الشيء حرف تفد لطاقة اللي سمى فعلا من الرأي أنزع قال وإنزع قال وإنزع قال يضم الكفة لتفكير ثم انزع الله يرضي يضم الإجري أصدقى في أرم من الله تعالى أتوقع كفة قوة تجونكم عدوة وهو الصوم الذي يلي الجسد وهي شعارا لأنا يلي شعار الجسد عبد الله تعرف الشعار في الدين قاتل في كلمة والحكمة في إشارة هذه تبريك وبابي أبني سعادة في أسلام في دول الإنساء كما تبارو في جنة تبارو في جنة الله صلى الله عليه وسلم أنا من الله كما أنا تبارو في جنة تبارو في جنة الله صلى الله عليه وسلم وأنا لا تسوى ما أبني ومن الأصلي أنا جنة من الله جنة من الله ذا أنا لا تبارو في جنة إفر رجعت كاظم إذا جنة من الله فإذا كيف هو من الأصلي إذا أصلي ما هو أبين السوا أنا من تبارو في جنة أبو بكر صلى الله عليه وسلم sai ake kuma ce za ka nemi albarka ko kuma ita za ka nemi albarka kuma da ita kuma ce za ka nemi albarka ta ga Allah ko ka yarda Allah sai za ka samu albarka ta kuma ka samu da ai ake a saka maka da kuma ne za ka albarka ita ce za ka ita ce za ka amfani da albarka cikin mamman Allah sallallahu alaihi wasallam saboda ka san iya duk abin da ka samu kana neman tsari duk inda kai da ilimi kana neman ilimi duk inda kai da ibada kana neman ibada duk inda kai da samun zara kana buƙatar samun zara har abada mun gane ko وفيه تبرج وفيه جواز تكفير المرأة في صدر الرجل لكن ولا الرواية نقول سوى جاء إياه لما مثل الرافع لتفى النميذج أين محل الشاهد لما قال الله أقول في مرأة يا أن تقول على تبع قولها فمسكناها فلا تقولي الحديث في قد تاج يختلف مقرب غاش الجداء أخرى الثلاث بطائع أتى أتى أتى إلى المثل لم يدافع وأتى مثل في جداء جعلنا قرنيها بصيرتين وناسيتها بصيرة كما جاء مبين في غير هذه الرواية يا ترى بقول ما أقوى يا أخي كي أقوى أكبر بحنا غاشنا أكبر تسوء أكبر بحنا ذاك تسوء ما تسوء أكبر بحنا أكبر بحنا ومشتنا بتخفيف الشيء إيه إذا هو مثل هذا الميت وبدر يجب مستحب من أكاد كم ما مكي أكاد كم تسمي لهم كاي كمون كاي كشيء كم كمون كاي كشيء أما بعد الليل بل يبقى أي أحد من أي شيء ترى من اللي بعد مجمع على الليل بل إن أي مستحب وبه قال الشافعي وأحمد إقاء وقال الأوزاعي والكوفيون لا يستحب المس ولا الظفر الأوزاعي والكوفيون أهناف في نسبة كما مستحب بل أنا كاي أكيد الباقي وهو أكاد بل يمكن الشعر على جانبها مفردا كيف في بيت ذا بيت اللي هذا بيت يلي في الجيب على هو اللي أتى جاي أما أي في الشيخ ودليلنا عليه ودليلنا عليه الحديث والظاهر لا النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك ثم يطلع ما يملك في بعض اللي بري أي تجيز أحرم ذلك كتنا كتنا هذا في أي ما سمي كتنا من نقل هذا يثبت فيما ذلك في ظاهر المسألة ko kisa ko manzon Allah ko manzon Allah ya gani ya gani amma ba tabbas cewa manzon Allah ya ga da manzon Allah ya ga an kisa mata kisa uku ɗaya ɗaya ɗaya kuma take aka kisa ya ga manzon Allah ya zama a sunnar qauliyya ko da ake sun da wata manzon Allah ne ya za a yi yace ga yadda zamu ya zama sunnar qauliyya da wal fi'liyya to amma ita umma a cikin gaske da muka yi mata wanka musu dama sai muka raba gashin take ba ko bangaren dama muka kisa muka ko shi dama bangaren abu muka kisa muka kisa muka kisa bayan ta haka muka kisa muka kisa sai manzon Allah ya gani ya tabbatar ko bai gani ba to shi ظاهري za a iya tabbatar za a iya cewa za a iya ɗauka cewa manzo Allah ya gani in kuma manzo Allah ya gani ya tabbatar da da bai tabbatar ba zai haramun gani ko kada ko a ce maka ba wajibi bane in aka fata za su yayi in aka yi kafa uku ce قوله صبر على المتماسين جعل في ميامنها ومواضع رجوعها يعني كان على الدام وغير الدامة يحبون الغلام يمكن باب تقديم الميامن على كل قسم الميت وغير الطعام يمكن من المستحب اليك ان كان مجروحك وخلالك اخواتك حرارة الدم حرارة الدم ويذهب يا انواع الباقيين والاحاديث بهذا المعنى كثيرة في صحيح المذكور وفي عباد وجود الميت نص مستحب لي اي من الشيخ ولا انت يا مكان وهو بحرنا وغفله منه لا يا مالك فانه شافعي يقول لا وقال ابو حنيفه ابو حنيفه لا يستحب با مستحب بل في امك وقبل يقول يقول اننا في اول الكتب كما في الجن آه. يجي الولاء قمنا اي فرق لا اي وقت دين اذا قال الله ما يتكرر لك وقت انا قال الله وفي حديث ابن عطيه هذا دليل لافكر وجهين عندنا ان النساء حق بكفر الميته min zawjiha ita wannan hadisi yana nuna cewa in ba ta mutu mata sun suka fi cancanta su mata wanka da miji saboda ga karman zan Allah sallallahu alaihi wasallam ta rasu mata ta wanka sai na ce wannan za a rata ya ne sai ya tabbata cewa lokacin da karfai miji kuma zai iya mata wanka da yi ba mun dai ko sai lokacin da karfai ba miji na ta wannan hukunta ba ta mata yi ba ko yana nan ba shi da iko ba zai iya ba da lafiya ko rabiya hana shi wannan hadisi ne zama sai ba to amma in an tabbatar da cewa lokacin da ta rasu yana nan kuma zai iya masa wanka amma da shi manzo Allah ya kare mata suka yi to shi wannan hadisi ya zama hujja kenan cewa in ba su ta rasu mata sun tabbatar da ko ta akan mutum mun ga ko ومن أمره الجمهور أن له غسل غسل زوجته الجمهور ما لم يثبت به مثل توقع مثل ما لا توجه وقال الشعبي الثوري أبو حنيفة لا يجوز له غسل مثلها suka ce mace za ta wanke mijinta amma na namijin bai alaƙa wanke wannan magana ita ce Abu Hanifa amma da kuma su dingan su gaskiya mace za ta iya wanke mijinta ne yanzu namijin bai wanke matarsa ne ita mun gane ko ni ba ana kuka ce bai halatta ne namiji wanke matarsa ba eh me ba ba wannan ba hujja ma'ana da zarar mace ta rasu auren tarmiyya yana nan ko babu yana nan ko على أننا نصل زوجها، ما يجي ما لا الثلاثة والجنود amma wasu malamai amma cewa shi ya wanke da kuma shi bane wasu ce za a wanke su a'a in kuma shi inganci zai iya wanke wasu kan ba'dhum li hadha alhadith ala annahu la yajibu al-ghusl ala man qad mayyit malamai su kuma da wannan hadisi cewa wanda ya wanke mamaci ba wajibi ne a kan kuma sai wanka kamar da yake da yake min gusul min amali wa yake wa kadin da yake da ومذهبنا ومذهب الجمهور انه لا يجوز قتل من قتل ولكن يستحب قال الخطابي لا اعلم احدا قال في اسم ما يسمون ما يريد واجبه لم كاوي هم ما يريد واجبه واوجب احمد واسقاط الوضوء منه امام احمد باسقاط الرهوي اما بدك واجبا فيوقع اما واجبا في كافه الوضوء والجمهور على استحبابه جمهور كثير مستحبه أكان حقا وجل إمام أحمد صدر الرعوي إن كانوا كانت ونواتر الوجود أبو قال لك وروا ولا كنت يوجد بتاع ولا في ذلك ذا في ذلك كذا في كذا الأول ثم ما فصبر أنت واجب من قول جمهور تجاه الولا إن بقوم يبقى أن أنا لكم تورا ربما يتبعش واجب من كما فعلا مجال يكون انا واجب أظن انا واجب من نزل بشيء لا يبقى وجه مسلم بكتب بقى كثير يصير بقى تمسيح بقى sana ana zuba ruwa ana zuba ruwa a sa hannu a ciki a masa wanka a gama in an gama sai a cire rigar da ta jike din sana ta wuce ba ta in ga su da ma kanka da damuwa kanka ji tsoro aka ce da kuma ta wuce kanka nawa ne ranka 40 50 kana wanka in kai gaba in kika halin ne abinda ake nufi a wanke mutum ya wanke mutum shi a zuba masa ruwa da ke ko ina ya samu bayan an masa kanki a gaba kuma zai ce wanka yayi mun gane ko a zuba masa ruwa da ke duka a tsaftace shi a tsarkake da ne wanka mutum ba haka bane wanka yayi to ana son abin ya cika alkamal حد الاتباع انتهى وقال عبد الله صفات الكمال في نساء او الشكوك او قوت الذات قوت بقوت كمان من الفضاء اصلا جميل زي لك جاء فاع الكعب ايمن الولاء او الذي فاجي تايع من انا بيكب سبع حتى رجيب الواء قوت ايه ايه ايه قوت الزياد قوت بقوت قوت الترى واما انا وانت تايع لازم انا بكاتا تايع دوايا ولا تا من ذا تكوف اقل لك ربي لو كمان تيجي نحاجة قروا او الذي تتقب اتبت فيه لك تتقب قروا عطاء لجمع ذريا لك في عطاء الكعب من ذا تكوف in aka ba samu wani abin da za a fara tabbata shi ba ma ta samu shi a fara jana shi ma ya yi kome ba ya yi kome ba ga shi ita ne wasu ne wasu ne wani hamdu ne wasu a ga hadisi su gudu ne da sai dai wasu kake da shi hujjar za su ke shi a duk ya'i da su ya amma duk ba ya ce ba wajen ba وكان هذا فيه كيف تكون مع احد من الكبار لان كنت في كتاب هل انت هذا الشيء هو القول من تكون من قال يا داعي او تكتب يا داعي او اللي تكتب هو كيف داعي او بس اذا من الله صلى الله عليه وسلم sai ka abai suka dauki ka suka rasa yaya za a yi wanke manzon Allah addini shi ne da ake cikin mutane ko yaya za a yi sai Allah ya aiko musu daga duk wanda sai da ke gani ko wanda sai da ke ya dole cikin haka take duniya illa an ce Allah ya ko tsatsi kada a duba manzon Allah a wanke cikin tufa da aka tafi da aka bar manzon Allah da zai kance ba sa'an nan ana tuba ruwa ana sa hannu ana wanke sai na alji a bai abu gama sa'an nan wannan rigar ta jiki sai ta ajiye sa'an nan a kawo da fafa a kan دليل ان اكثر من قبل على ذلك اكثر كما قبل اكثر لكن ما قبل كده اكثر ولا ما فانا جاء قبل كده وفي نظام في نظام في تحليل suka ce wane ne suka tattara waje ya ce muku sai tattara waje ke sun sunna ne kan mana don dalili dai na da yake shi wajen da Allah sallallahu alaihi wasallam yake lokacin da zuwa nan da Allah sallallahu alaihi wasallam ina kallo ina bincike ko san ka abin da aka saba gani da manta an sunu ko karni ko wani ko wani abu ke kuma ne ne yake sunan da Allah ta ce afiya hayyan wa hayy ai ya kama ba yana bincike ko ga wani abu abin da aka saba gani a gida yake da yake kan shi ke da yake manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayar hajjar ma'ana ne kan ne tsibul hajjar amma ta ya kuma ولم قال الوضوء يجب الحج من الكتاب من قال الحكمة إيه. أنا أقول لو أنت أهلاك ما لحكت فيك أنا أبدأ مرة حتى أن مثلي من قال وأنا في غني من ولي أنت ما تغضب ما تغضب فعلا أبدأ مرة لا ولا تنجي يا ولد ويقول سمع كان يا ولد بعد ذلك باب في كفن المجلس باب اللي يقول لهم المسجد كفن babu wani abu ne da yake ba a saba yi ba yau da kullum wayan a suna da gari kun kware ya ya saba kuma mamaci da asura an ce ka tuna mamaci yana yana kallo ba zai sa halu sai kana yi ka ka ce da ai haka kaza ake a kowa yana ce da kuskure abin da yake bukata ibada ta yi tabbata yayi da shi mun gane ko sai Allah mun sallar da ko ko ne an yi ko an nuna aka ce Allahu akbar farko fatiha da Allah Allahu akbar nabi sallallahu alaihi wasallam Allahu akbar na uku من قال لكم هذا بسورة من صلاة النبي نقول كما الدعاء اللهم صل الله وارحمه وعافيه وارحمه ان كان حدك في سماك كده كده اما كان قال اللهم صل الله وارحمه وعافيه وارحمه اللهم صل الله وارحمه وعافيه وارحمه كما لما مسك فرع الله اكبر كيف تكلم السلام عليكم فكر كيف تقوم عبد الله فرد الله اكبر طيب، بسم الله الرحمن الرحيم الفاتحه يقول أنا كما الله أكبر كيف لا تنعم بلاد إبراهيم يقول بعد ذلك الله اكبر ان نتكف بين وبين اللهم اغفر لحينا وميتنا وجاهدنا وغيرنا وسبيلنا وكريمنا وربنا انك تعلم قلوبنا ورسولنا انت لكل اللهم اجعل انت حدث الذكر ذكر الذكر ذكر الذكر انت حدث الذكر وقوات بيتنا كاتب اللهم اغفر له وارحمه وعافه وارحمه اللهم اغفر له وارحمه وعافه ده انت ولا الكبار انت هو يجلس ادوار من يمك كبار انت هذا تطلع تايقوم في بعض كما الله اكبر السلام عليكم نسلم لك haka kuma wanke wani da ka san za ka yi wanka mai wanka da kuma ruwa da shi ko ina ya fara shi ne wanka hakkin izza kenan ana son hakkin kafa kamal shine a sa ganyen magariya na talaka ce na uku na biyar ko a sa sako ko sabuli da za a wanke da mutum saboda ya samu tsafta kenan kai ka gama an gama kenan babu wani abin nan kuma aka ce haramun ne ka bayyana wani abin da bai wannan saboda ma ka samu lada kai wa abin da kai kada ka bayyana wani abin da kai saboda kan abin da bai da an riga an kira mutum ya zama wani abu ko ina ya kai وأضيف شوية أضيف شوية كنت نايم أنا وأنت وأنا أضيف شوية في عدد هم هو إيه في عدد في عدد في عدد بصورة اللي كتبت أنا بس معاك اللي كتبت فيني أنا أقول أكثر سمامك يا رأي يا مطلق يا أبو كفار الكفاء فوق قوة إيه الكفاء أرد اللي كتبت كده كل في حالة الواقع أنا بيكون على رضي الله أدور السماء أدور السماء إن استعد أدري حدد الذات أنا أقول حدد ما لفعت فيني بس اللي أنا مكتبت إن شاء الله نعم wanka aka ce a yi ko yadda za a yi da shi ake yi ko wanka ake yi me ake me ake bukata wanka in yi a zaune in a kwanci in a tsaye yadda za a yi galibi ana aji abu ne a saman sarki da sama zuwa kafafun su saboda in akwai wani abu ana yi sai sauko ya fito abin da ake kana ka wanka ya za a yi a zaune a yi a kwanci za a yi a tsaye za a yi za a yi a tsaye ko tsaye da shi ko ba kwanci da shi ake ba ما يقع وقع يكون ربا أجل وقع يكون ربا أقول شقة جميلة وقع يكون ربا أقول من أجل سوى من لوكتي وانكع sauran duk wani abin da ke faru a kan haka ko mutu haɗi ko ya zafi ko ya kyau ko da ba a komai ba ya kasu abin da ake so a rinka fahimta addini duk abin da za ka yi tsaye kan ibada ba zai tabbata mutane ta fi kowa iya ba kana sai da mutum ya zo a haihu shi wanda an shi da jirgin ne kuma da suka zaka fi ai mun ne ya yi ma ya yi wanka kana yi wanka kullum da ka yi da yawan mutum ne yana raye mutum yana mutu ba haka bane mun gane shi babu fi kafani mai ba da yanzu nabi kafani قال وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي وابو بكر بن ابي شيبه ومحمد بن عبد الله بن نمير وابو كريب واللفظ يحيى قال يحيى اخبرنا وقال اخرنا حدثنا ابو معاويه عن الاعمش عن شقيق عن بن الارب قال عن كرودا خباب بن الارب ينتهى به من هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبيل الله اسم الهجرة تعرف من الله صلى الله عليه وسلم أبو الله نبتدي وجه الله منا من يقدر الله منا من لا يعرف الله بصرف الهجرة ووجب أجرنا على الله هذا موجه الله الله يمنع يبام هذا يساعد منا بهذا فمنا من مضى لم يأكل من أجره شيئا إذا تلك مدن إنجرا سبو الله من سبو الله وزن الله أما دي الله ربا ولي ولي حجب الدنيا دي تكوك يوعى الله لدي فنو ذاك يترد الله منهم مصعب بن عمير yace wata yana cikin wata mus'ab dan umayr yana cikin sahabban da suka hijira saboda Allah na da tabbata ba su ci ko kari ba a cikin ladan ladan a cikin ladan hijira har suka yi mus'ab bin umayr ثم يسعى يتجهز حيث قتل يوم احد مصعب بن امير سمع في من يمن يؤلف في الهجره من تلك الضيعه الاخرى في المدينه وسمي فرق من في الهجره حتى كوره في المدينه سمع كلام سلم عليه من ذلك سمي فرق من في المدينه سمع كلام سلم عليه أدين المصري من ذلك حين يبدو يموت رانا احد اكثر جديد كما هو فلن يوجد له شيء يكفر فيه الا نمره لكن اعتقد اخرى babu wata lifafa babu wani kusa babu abin da za a rubuce shi ne namira barkon ko kokar jalle da kutufa ba ya daya kuma bai sabe kaya kawo ba fa kunna idza wada'naha ala ra'sihi fadat al-jilab in aka dauki dukkan aka rubuta kansa zuwa alawar sai ka farko da su dan kuma ka ba ku kuma tawada ba wa idza wada'naha ala rijlihi faraja ra'suhu in aka jawo kuma aka rubuta kansa sai ka zai بجد هذه الاوراق تاثير جنكو ما تروح الكم ده الاوراق تكفى في الكتاب هكذا جاء وقت الكفر ده الاوراق تكفى في الكتاب ما يبدا اي ثم بتساءل في كل الكفر ثم تفهم بقى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما دعا صلى الله عليه وسلم ضعوها مما يلي راسي تحت وكتب الخروج الكافر جوا على الاوراق واجعلوا على رجليه السلسله كفاهم بالتكليف ممكن تكون ينقل بين السلسله ولا بين الكلب كل كفاهم ابني يا فعل ابني فريدها

mun ga wannan sahabi kuma shahidi ne sannan kuma zaman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da aka yi ya rasu za a binne shi ba da wata sai baro aka samu nan da kamar zamu yi bayani shi ba wannan aka ko da ba ko mai ta ko jere ko ko dalle ko ne ne da ne ko ba ko ne ne abin da yake mallaka da nan baki daya kuma sahabi manzon Allah kuma dai ka tarbi shi a cikin aljanna ba da shi ba ya mun ga ko ne da cikin manyan manyan waliyan Allah abin da yake mallaka da duniyar nan in aka rufe kansa ko al'aurarsa sai ka fafo da fito sai ba ka sanan ba فلاك وانت تكاد الله السماء تدوى الأرى يجب تسوي في السماء فيحكو كيف يحكو كيف بذاك في السماء كل بقى وانت كده بذاك هو اللي فيه هذا أبا أي yanzu ana magana da lufafa ana magana da tana magana tana magana kuma da wala ba a duna daga wata kinan ranar aka ga shi na aka faɗa su a nan da ايه ايه nake sun tafi kashi biyu sun tafi kashi biyu akwai waɗanda sai aka tara musu duk zan bi karfi lafiya kuma ba su tsari sun ji karfi da suka da lafiya akwai wanda aka ba su tsari sai aka raba musu aka ba su hamsin duniya za a ji musu hamsin lafiya ko talatin duniya talatin lafiya ko talatin duniya talatin lafiya haka ake nufi haka ake haka haka ne Mm-hmm. ها ها ها كده طيب، انت وجد لك كيف وجد لك كيف كيف شو دم ذاك انا غير ما لك كيف كان كده عايز بعد كده عايز يجي هو بعد ما لك اما تو كان بعد ترك وايش انا كان بعد كده ما لك انا كنت كده يعني اكيد دي جاي ابل لي في المباراه انا كنت بقي قاري بقى كنت لي دنيا كلها ترى ده طيب على كده شو هنا ما انا بقول لك من ko saboda ban ma ba lam ya akul min ajlihi shay'an cikin mu akwai wanda ya bar duniya bai ci komai ba a cikin ladansa ko sannan ko minna nai man wa minna man aina atlahu taratuhu wa huwa yahduha akwai kuma wanda ma duniya ta nuna ta nuna yana cikin kayan wa'anta ba su komai ba a cikin wannan sun tona ba ya ake da kuke abin da aljanna ne abin aljanna shi ba ta yi ba ruwa amma na duniya ba yana ruwa yana akan haka fahimta malamin ke daidai ko fahimtar sa eh a ba ruwa kai magana ka ake wannan sahabi ne yanzu abin da ake nufi mamaki a cikin shi yanzu aka ce sai nan da ba su fara ba ko ba ko ja ne ba su ba ta ba aka ce abin da ke mallaka kenan الارض كذا كما كذا الارض كذا يشوف انت امك يموت ان انت ما تعرف كذا ثم هكذا يا لي in mutubar ba ta yi ba sai a cikin ido da al'aurarsa sauran ko ina a kawo a nemo ganye a wuce in kuma ma ta kasa ta yi karanci ta wuce a wuce al'aurarsa kawai game da baya ko da kawo ganye a wuce asali a zuwa abin da su kuma magana ka kare yanzu a nan ana mai ake bukata a cikin shi ko ko a'a sai abin ya zama kaza sai ya zama kaza sai ya wadatu a cikin cikin da wala kuma abin da aka yi kenan aka ga قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا جرير وحول السند قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا عيسى بن يونس قال وحول السند قال وحدثنا منجاب بن الحارث التميمي قال اخبرنا علي بن مسلم وحول السند قال وحدثنا اسحاق بن ابراهيم وابن ابي عمر جميعا عن ابن هريره عن الاعمش بهذا الاسناد نحوه على يحيى بن يحيى وابو بكر بن ابي شيبه وابو كريب بن يحيى قال يحيى اخبرنا وقال الاخران حدثنا ابو معاويه عن هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه قالت أن تقول لنا الله إكرام الجاهلين وكنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أكواب أيها من ذا ذلك فني أجد بعض بيض فرعي فخورية ساكن كثيرا من كرسي تدعون جماعه ليس فيها قميص ولا امامه باب الاداء باب أنت تكلم عن الله عشان تكلم عن أبو داود فلا لا أفكر كذا كذا وما لك أبو داود ما هو لغة ما هو كذا لغة أتى ما بقول كذا أتى لي أتى كذا لغة من بقول كذا كذا كذا ما أما الكل فإنما تجها على الناس جميعا abin ake cewa alkulla a cikin larabci shi a kawo riga sama da kasa alkulla wajen ba wasu isra'ila riga su jamfa da riga ba zan riga alkulla wajen balaga ne kuma shi ne ta da ke fa da ke fa da shi da zuwa da kuma ai mana alkulla ake cewa kuma da kaji da shi da shi ne alkulla sai ce amma alkulla a ce an samu mai matsala riga da cikakken a mana ado ake ya shirya mutane da ko abin da ya faru shi ne ke zama hanyar manzon Allah wannan annahu yatlahu yukaffana fiha ita an ta hulla din sama da kasa yadda za a yi manzo Allah ya kasance فتركت الحلة وقسمت في ثلاثة أدوار في الدين فقولية جاء الله يوم منزل ترى كما جاء مثل كبني في اخر ولا أنت يقولنا كما لكسا ذا من منزل الله لبامر لكبني ذا اخذوا لوك سنة وأن أكبر سنة في اجل في أكبر كتبا في بلاك باب لكارا يوم أكبر وأن أكبر أنت قلنا لكارا والنور قوم البحر من الله تدعوك على الكبني أما أكبر سنة فقولية أكبر سنة أكبر سنة أكبر سنة أكبر سنة أكبر سنة أكبر سنة ثم ذكروا عبد الله بن ابو بكر ذوق والمعنى عائشه فقال سيدي فاخذها عبد الله بن ابي بكر فقال لاحبسنها حتى اقفل فيها نفسي اقفل فيها نفسي يجي سيدي او بارك يا رجل دائما سال لك فجب ايضا نزل وفيك ان جاءت لي هل غير الملك اين لك فجب ملاككم يا سبب جواب لك كما سال لك فجب قولي في انت اذا ايضا من سال لك فجب ثم قال فانا قلت لك رايك ما ليتي لو رسلها الله عز وجل لنبيه لقفلهم فيها يجي ولا

وجلد رسول الله صلى الله عليه وسلم في حلة يمنية كانت لعبد الله بن ابي بكر ثم نزعت عنه ان شكرا كما قال في قلة لتقع في جار زعمة الكفر ثم نزعت عنه وكفل في ثلاثة اقوال سحول يمانية فانا اركاو تمنى اجي على وجه في انكو اركاو تبقى غدا فراري لا aka saka su أقول هي أقول ولا أولي a hor ما kauye da kasan yamma na في ake ba wa wannan duka sai aka kawo ليس فيها إمام ولا قميص باب الإجاء بعره فنفع عبد الله يقول له فقال يكفل فيها يا أبو الله يا أبو بكر في ذا أبن الشمال كلها ثم قال لم يكفل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم او كفل فيها دائما سال الثمانين في بني بني نجد ايضا فتصدق بها ليس يرد في قال كان ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا حفص بن غياث وابن عيينة وابن إدريس وعبدة ووكيع وحول السلف قال وحدثنا ويحد بن يحيى قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد كلهم عن هشام بهذا الإسناد وليس في حديثهم قصة عبد الله بن أبي بكر قال وحدثني ابن أبي عمر قال حدثنا عبد العزيز عن يزيد عن محمد بن ابراهيم عن ابي سلمه انه قال سالت عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقلت لها بكي ابو سلمه لازم لا عائشه ما شرم قال صلى الله عليه وسلم بين كذا في كم قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم أتيتم سبحانه حكى لكم من الله يتبعه فقالت جدي في ثلاثة أسواد صحوية الشركة فابو داخل فرع عليكما صاغ الكتن يمن أكيد أنا إن أثر سبحانه الله الحق الإجراء شيء أتوزع عبد الله عارف ما يصير لك بالحركة إن أكون يقول أتجنا أجاني إذا ما يجي من سما شيء إن ما يبا أتوزع كم حتى شيء كذا أتوزع أتوزع ما في عكس أتوزع أتوزع كذا أتوزع أتوزع كذا سما أتوزع كذا أتوزع ما أتوزع أتوزع أتوزع أتوزع عكس أتوزع أتوزع أتوزع عكس أكذا أكذا بالنسبة لي يقول ده دليل ذا هو أبو العمي كبر ثمانية عكس an samu rabi kawai yana da kuma da fadar da Allah yayi ko dai ba da kan haka yayi abin da yake so a cikin amma ba lalle sai an ta masa riga an kawo wanda aka ji ne ba wani su fara da ba za a kawo yayi an da yake da abin da kamu da ta fadi ko ne abin da yake fara mun ga ko sai a tinta a samu mafi a wurin a cikin shi kar a ganshi kar a yi da ne a yi abin ne duk abin da za a yi lalata a saka ne a ba ka ta ba abin da ake so ne kyau a cikin aiki a jirin mai a mashi zaki a mashi zaki a abin ne in an samu inda wanda ya tsari a tsagara a bari ya zama kamar iya kawai da za a daure sai a yi in ba haka kuma ya ba aka ba ba aka rage cikin yau in ma kawo wata bari aka sai da aka rage yau da kasa yau da kasa kasa ya yi kodai ba abin da ka ana ka dauke da za a rage an abu ne tsada saboda an tuka da dukiya abin da tsada aka ce rayuwar duka sun tsada sai a dauka akwai suna faru ba za ka ji akwai ai barna a cikin kamar kamar da zamu karanta insha Allah mun da ko ɗan mutum ya mutu bayan an masa wanka mun mun barke ne yake da wanka ya an masa ne ki kafa ne yake da kafa ne a cikin kuma a rage tun daga kansa har zuwa kafarsa da ganyayi da fara ta yayi abin da Allah ya gore shi ba ai ba ba ne in akwai wadata sai a yi guda uku ba wadata guda ɗaya wasu abin bai na kamar ni ke kafa ne ba da kai sai kai ba ma rabi ne aka kawo gani aka yi aka tara ba sai ya kirke ya yi ko bai ba shi ke ba da damuwa da gaji an zo mutum ya rasu an zo ana zaune ana ba ana sai ana sai mamiya da aka ba shi da shi za ka tafi kafin ko wancan in aka in Allah ya kasar ka aka saka ko aka tura ranka da jemu da jemu wanda aka tafi ga sai ka yi kada kai kuma da komai kada ka bar shi ma dariya kada ka ga bismillah sai ka tsaya ya aka yi kama da Allah ya kaza ya kaza ya kaza in an gaba ajiyar da salamu alaikum mun kana kace zo kai kike da Allah ya kai sala an gaba saboda abubuwa ne ba su fai fara ba ba ba ba ba ko lokaci ko ka karanta ba ka manta da sai mutum mai zo na hali sai ka tana da kai kana na ka ga mun ko mutum ne aiki

أبدا ما يقدر ولا أنت كده ترى اللي تعرف اللي طبعا يا يا عبد أكتب في شجرة بعد لها مثلا ما دام قال عندك بعد باب في كفن البيت في الإسلام ترك الله

معناه لم يوسع عليه الدنيا فانا بقى يلوسع مثل الدنيا طبعا yana nan da idararsa ya nu baka ranar kwariya ya ka mutu baliya gobe ne ka mutu ya tare ana bukata sai a haka sai Allah har ka tafi haka manzon Allah yayi haka muka yayi haka Umar yayi haka Sayyidina Umar yayi haka Sayyidina Ali yayi haka duk wani bawo Allah ya gani duk wani manzon Allah duk wani annabi haka aka tafi muna da ko wai su karbe kamar su Yusuf yayi mulki kamar Sulaiman kamar Dawud kamar wani duk da shi sai da malama malama ce كان من أحب الدنيا أبر بالآخرة ومن أحب الآخرة أبر بالدنيا طيب mutane ka ɗan aka haɗa musu ya wannan ya je kuma ya wannan su ne annaba da mutane kamar su abdurrahman ibn auf kamar su jabir kamar abdurrahman ibn auf ya zama mai lauriya kamar jabir jabir ba wadatuwa su kamar zan Allah ne shiga gonar ya yi addu'a Allah ya sa albarka aka biya IFF bashin su aka biya Amurka bashin su aka biya komai ne Najeriya su zauna lafiya ba ita bashi ita ma ta samu kujerar lafiya amma ana kai ka baki an baka tura ma baki ka kasa biya baka da abinci man la yamliku ta'ama la yamliku qarar ولم يعجل له شيء من جزاء عمله اي وقت بايل وتامس بقى الدنيا بعد جزا وتامس كوما لكي فاقما كون اي تيجي قوله فلم يوجد له شيء كفر فيه الا نمرة هي كتاب برغو وفيه دليل على ان الكفر من رعه المال في ورنا حديث الدليل لنا سوى لكفر المسلم الكتينة في رعه المال طبو دليل لا اتقى ولشي لو النمبر هم من ذقل بيت الله عشرين انا بيشي باشي ما اخوي باشي اسير لبقوم ابيابا في اكا اوغا اتمكن معناه فرق بوتي المسلم في أسيا الخفر kudin likafari kudin kankabari in hatsin biya ake yi da ta turawa sai ta tafi duk ka kasar mun gane ko nan ku gashi nan da lura ya bayar kyauta ko ma hukuma hukuma ta sai a raba filin a raba da ajiya ba kowa a manta da gidan da kowa da kuma a manta da makabarta a manta da masallaci a manta da kaza dan amma cire wani zai kaba ya sar mutane saboda fili kulosi gonaki ko rasa raba rasa saboda imanin sai ba abin da ya mutu ba a je har yanzu an rasa wani ne mawadaci a cikin rayuwa baki daya an rasa wani ne mawadaci وانه مقدم على الدين معنى ان الدين يموت بكفر بعد ما تذبح حق الكفر كم بعد سكن عجيب دليل الاخر سينا هذا دفاع اي مثلا اللي فاطمه الله بيسمى انا في شمال suka ce al'ada ko irin mutane da ke kuma nan anya da wahala ce take ba ba da shi ba saboda ba a da tsara sai an je asibiti a zo a tabe shi aka ce zahiri irin wannan ana da shi ba shi amma manzo Allah bai tambaya iya ya ba shi ko a tsaya a biya a a sai sai kuma ce mutu dukiyar da kenan har ko sai a tire da kafani a tire inna ne da kudin yako da kudin ne ne da mai sai a tire su ne mu'allafin tafsir an gama sa'annan mawada magana ba zo kanku ba nawa ke shi ba shi ba shi zai fi dukiyar ka ko rabi ko ko daidai wa daidai

cikin kana lafiya ana daure yana nan daure sai an biya ba shi ba abin da ya zabi Allah Allah sai ya mutu sun gado ku yarda abin da suke قوله صلى الله عليه وسلم ضروها مما يلي رأسه واجعلوا على رجليه من الإذكر وبكسر الحمزة والقاء وهو حديث معروف طيب الرائحة ونبني لديك ما تخيش وإما أصلوا ونبنيه مطلع يا يا تعرف كيف يسوء في الإسلام دقا جدا مبايعه وفيه دليل على انه اذا بات السفر عن تسير جميع البين ولم يوجد غيره في كل ما يلي الرأس يجي والناس في النسيني بل سوى انه سيمتو اقضى ملك بل بايع وقوات من الكبع هل كل الكبع هل كبع يأفاره في السيد هو الأول وجه النقل ما يعرف بليله ويسر الرأس إلا أكا سامو هو نقل سوايا إيه؟ في أبر وجه في أبر في أبر كبر إذا كذا تزمو باكو ما يكي في أتي مغني أرو كان أتي بكر كما في أبر سما لما فعل أتي بالألوه مما يلي نقصه فأنا قلت كبر فإن بعد عن ذلك ستر الأورا إما أبيات قار رغوة أبوي تكرى بعض كيف قرقو ما بغي إتخرج حتى بعض أبتسي أرجع الأورا إلا بسيجي يغضي وأبوي لكن الأورا بس إما عدم مزيد إصابة هكذا في أسترسيق الأورة تدبى للباية هنا أبل الأورة ثورا عبد الله المسيحي سيأخاو جميع أرضي أبي عبد الله وقد يتدل بهذا الحديث على أن الواجب في القرن يستر الأورع فقط ولا يجب استيعاب البدن عند التمكن فإن قيل لم يكونوا متمكنين في جميع البدن لقوله لم يوجد له غيرها فالجواب أن معه لم يوجد مما يملك الميت إلا لم ولو كان في جميع البدن واجبا لوجب على المسلمين الحاضرين تسليمه. في كاوة مسألة من يضمها مالك يتي ولن yana nuna cewa mutum ya mutu abin da me yasa aka ce aikewa aka yi ba a sabe sa ba ki da abin da za ku ci al'aura sun ka duka baki daya to sai malam yace da hake ta sarki cikin duka wajibi ne sai a dora mun sun da ke wajen wajibi ne akan kafin da za ku ci ma ba ka musa sai aka dauki abin da ke akwai aka ci al'aura mun gane ku ba a ce farko kifaya bane farko kifaya in an samu yadda in ba a samu fa ba wajibi bane akan musulmai ba wajibi in ba mu sai alki bai mali ba bai kuma da sai wani kai ka mu naira kaza wani kai naira kaza a zarta ba kin kaji a dauko a sau a rai ka zo a ba wajibi bane ba amma mun zanna bai haka ba sai abin da ke akwai a فإن قيل كانوا عاجبين عن ذلك لأن القضية جرت يوم أحد هذا في أي بات إلى حال فنقوم أن الله يدركنا من الله لا يدرك من الله كنا تقول لك عائلة فأغنى من الله لا يدرك وتأكل ثم نبعث ورسلوه ما قال هل يا أبو باب dole a tafafura a kaddara da ake manzon Allah na da abu a hannun wannan lokacin zamanin sahabin haka duk ɗan da kusuran Allah zai jarare ka babu kusuran da zai jarare ka akwai manzon Allah ya kowa a matsayin sa a wajen gari a da ake babu baya rasuwa Allah baya kusuran Allah ya fi kowa ta wannan kuma ke da sani manzon Allah ya fi dalga a wajen Allah إذا وأما الإنسان فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه فنعمه فيقول ربي أكرمه وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أعاني كلا كلا ليس ليس الإكرام بالغنى وليست الإحالة بالفقر كلا فيقول ربي أعاني كلا كلا بعض الأمر أنا بل لا تكرم الاستماع ولا تكرم يعني يتقبل من ذلك قالوا منا من أين أدركوا أي أدركت ونبذت وأن الدنيا تأثن نعم هنا في غاية نتي يحوق بدي قدامة يقول حين دي قدامة يصاع بدي قدامة يسعى بدي قدامة يتصف يكون في هل قدامة قوله وهو يحبها أو يحبها ولقتل أوله يهدمها أو يهدمها وبضم الدال وقتلها أي يجتنيها يقال ينع الثمر وعيناء يمنعا أو ينعا وينوعا وهو يعني وهدمها يهدمها إذا جناها وهذه الشهارة قوله كفر رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أكواب بيض صحولية ليس فيها قميص ولا إمامة الصحولية مثل يعني الصحولية بفتح الصحولية بفتح السين وظنها والحكم الأشهر وهو رواية الأكثرين الصحولية أو الصقولية قالت العربي وغيره هي ثياب بيض نقية لا تكون إلا من القطن اسمها ثياب صقولية معناها تفقد فرع لا سيد الحوض وقال ابن قتيبة ثياب بيض ولم يخصها بالحديث ابن قتيبة في نوريته هذا في ثوب صقولي معناه تفرع فرع بعد ذلك تزمر بقى أول بزاقة فوضا من أكيد تفرع فرع وقال وقال اخرون هي منصوبه هي منصوبه الى صهون خيات باليمن ثم فيها نسبه بل لا اجل هو القوي في اليمن من اجل تاخر النسبه كما ان ذاك في ذاك منين ذاك ما لا تنكي مدن وذاك الجزيره وذاك منين منين دكتور القوي كنت كذا ابن العرب انا منبركم ضاعت الخير الضريحة في قلت عطيبة أي قيس الفجن والنزجاحة والنسير وديك والنسير زارية والنسير هنا وإن هذا إلا أفضل أفضل من هذا كيف قول الله نعم. وقال العزهري الصهولية بالفتح منصورة إلى صهول مدينة باليمن يقبل منها هذه الثياب وبالضم ثياب دين وقيل إن القرية أيضا بالضم في هذا الحديث وحديث مصعب بن عمير الثابت وغيرهما وجوب تقديم الميت وهو إجماع المسلمين وكتبنا حديث حديث مصعب بن عمير أنه واجبين أيضا مسلمين كفين ليس مع الميت إجماع الصحابه ويجب في ماله واجبين أكتب الجسد يبري فإن لم يكن له مال فعلى من عليه نفقته إن باشر من واجبين أكتب لم يكن mu gane ko fa in lam yakun fa fi baitul mal in ba shi da kuɗi kuma wani magadan sa ko ko wanda za su kula da shi ba su da hali sai a koma baitul mal a dauko dukiyar da masa lokaci fa in lam yakun wa jama'a al muslimin in ba dukiya baitul mal sun dai bai dukiya sai ya ba sun dai bai su kai kasan waje su ya za a yi ya ta alhaji wani ka kawo kuɗi kafani alhaji wani makoci ka kawo kuɗin tukunya alhaji wani ka kawo kuɗin haka alhaji wani ka kawo kaza kaza kaza sai a tattara abin da za a yi don al'umma ta tsira daga wannan ne yusi'uhu al-imamu ala ahli al-yasari liman

sunna shi ne arzami da yake kaba da shi amma duk da yake wajibi ba shi ne kwaya daya in an kara na biyu da uku da zai ci duk sunna ɗaya sunna mandubi wal mustahabu fil mar'ati khamsatu aswar mustahabi kan namiji sura mustahabi kan mace sura biyar ويجوز ان يكفر الرجل في خمسه يا يا حلتا اي من اللي كفر اذا كفر غدا بيرتك لكن المستحب ان لا يتجاوز الثلاثه اما ابي لا تفتو كان يتجاوز واما الزياده على على قلب فاكراه في حق الرجل والمراه اما كفى الزائر من لم يكن السماء السياق هذا في اي ضرب لم يكن يا اهل الاجر سماء السياق اي اي سواء من لم يكن كان اكاي زي ما كده قول ابنك اللي بتفكر اجا سؤال وين اكلتها ادور اكلتها ɗaya sama ɗaya kasa a kawo ɗaya a kara bai kai uku ba wajen da jin suna kasa ya ɗaya kara ɗaya uku ko biyar yadda aka za a ɗauko mutum da a bauta alama a kawai ko da alama ba a gaishe cikin sura an ɗauke sura an ɗauke sama a saka shi a rubutu قول عبدين دليل الاستيباب التكفير في الابيض وهو مجمع عليه cewa manzo Allah an kusa shi ai masa likafa ne da sifa da ku fara ne zai mustahabbi ne ai da kai ne yasa zama mustahabbi magana mus'ab dan Umar ba ma zan ce fari ake ko da ko ba a'a sifa ma ta isa ake magana mun gane ko da isa wa da ko tabar da kala kuma wace ta wanne ne kuma yammanci wa da ko wa da ba a hakura kala su za a mana a ce sai ka rabi وفي الحديث الصحيح في صيام البيت وقدموا فيها موتاكم حديث الصحيح يجي كان عشان طرف درجة أكثر في أفضل من إن إلا كل قصة ما في خرفها ونجم تحدي السنة ويكره المصبغات ونحو مثل هذه السنة يجي مكروه إلي أكافتها من آداء ذأكرنا أكي كذاك كشف إيه وكشف ونيا ذا مطرنا في أبو مرايو تسير تكشف في أبن تسكي في أجي أتوك ألا ويوتك هو ساكا أبن الأيكي ساكا إنه أقول ساكا حنه في أصوات أبن وأما الحرير فقال حسكو يا على ذا أي لكفل إلى الحديث يا حرم تكفير الرجل فيه أما نمشي حرام يهري بالحديث حتى إن يخطب غير ذلك كفل ثم كيفاه سألت السيئة على الحريم يا الحريم ويجوز تكفير المرأة فيه مع الكراهة يا على استعمامك روحي سبب لمي سبب هذا زعت في تعجيء حتى رأيكم أستفاكا مرايا ماذا لا تسمكات ماذا لا وكره مالك وعامة العلماء التكفير في الحرير مطلقا إمام مالك دمان يما على بس سواء أن مجلي مكروه لي مجتمع مكروه لي أمتا لكبني ذلك قال ابن المنذر ولا أخذ خلافه قولها ليس فيها قميص ولا إمامة معناه لم يكفل في قميص ولا إمامة بعيدا من الله لكفل أسير يقلت بقى وبعيدا سرواني بقى فإنما كفن في ثلاثة أكوار غيرهما غيرهما إذا أمت لكفن الكفا فضاقه بارجاب باروني ولم يكن مع الثلاثة شيء آخر با ولا أبن يقارقا بلاقه هكذا فسره الشافعي وجمهور العلماء وهو الصواب الذي يقتضيه ظاهر الحديث قالوا ويصحب ان لا يكون في الكفر خميس ولا امامه سبت المستحب لكفر الزاهي كرع فارقا كرع فارون وعند كتاب ولي لا سكت ابوان وقال مالك وابو حنيفه يصحب خميس وامامه imam malik da imam abu hanifa suka ce mustahabi ne a yi riga da rawani to yaya za a yi laifa fiha qamisun wala imama sai suka ce eh abinda ake nufi aka ce an yi manzo Allah da kafari suka kiba uku nan babu riga da rawani a cikin su guda uku ne babu riga da rawani amma baya bar hana bayan an gaba uku a kawo riga da rawani kuma yaya za a yi da wani tawili eh ya za a yi da wani tawili tawilin bayirin aukarin

وهذا ضعيف ولم يثبت أن صلى الله عليه وسلم كفن في قميص وإمامة ما لم يثبت ولم ضعيف بيت با أيما من سأل الله روحي وسلم وقد أكثر تشريك بايا أمويت من سأل الله أكثر وسلم أكا تشريك أكا to kaga mai rawa ne kaga dalilin ko ina ياتي maliku ya ce zai shi ba ruwan وهذا الحديث يتضمن أن تميز الذي مثل فيه النبي صلى الله عليه وسلم يزيع عنه إلى تكفيره وهذا هو الثواب الذي لا يتجه غيره إذا وإن حديث معلومة سوى رجال دا أكا وجه من بقى لا تبع الجنسة دا كما وجه صلى الله عليه وسلم دا أكا كريتا أكا يمثل كبير دعا أنت لأنه لو في مع ركوبتي لأفقد الأكبر إلى أمر وأن الذي من الله صلى الله عليه وسلم لكبر ما زيد في عجيزيك وأما الحديث الذي في سنن أبي داود عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن بثلاثة أقوال الحلة ثوبان وقميصه الذي كفن فيه فحديث ضعيف لا يفتح في تجاذبه بأن يزيد بن أبي زياد أحد الرواة مجمع على ضعفه لا سيما وقد خالف وقد خالف برواية أصدقائه قوله من كفر أي هو القتل وفيه دليل على استيبابه كفن الكتب معناه دليل إذا كنت يكبر أتنا أو دفع لكن أقول من الجنة ما يعمل أما أصلي أجي هنا أصلي أبو غاشي أما أبن لك أجي أكيد وصح أبن لك بالله في أبدو لك يا مونغاري ألا سوء إذا فرقها فألا سوء سفة أبو غاشي أنا أقول كما من الجنة لا na da kenan wannan kenan ko to sai ce musa abin umar da da gani ma farka shi kuma yayi in lalle da kai na farko قوله أما الحلة فإنما شبه على الناس فيها وبضم الشيء وقصر الماء المستدر ومعناه اشتبه عليه كما قبل الفصل قال أهل اللغة ولا تكون الحلة إلا ثوبين إزارا ورداء يجب ذاعة الحلة وسيري تفاضل ذلك kwarjan lai da يأتي ka jaje an kulla ke wajen larabci kwarjan lai da mayafi shiga ke nan tafiyar shiga amma kwarjan lai kadai ne ba za ta kulla ba mayafi kadai ba أروع يمنية كانت لعبد الله بن أبي بكر بسبب هذه هذا اللفظ في مسلم على ثلاثة أجر أو أكاها القاضي وهي موجودة في المصر أحدهما يمنية بفتح أوله منصوبة إلى اليمن والثاني يمانية منصوبة إلى اليمن أيضا والثالث جملة بضم الياء وإسكان الهم وهو أشهر قال القاضي وغيره وهي على هذا مضافة مضافة كل يمنى قال الخليل هي ضرب من برود اليمن قوله وقتل في ثلاثة أكواب بيض سحول يمنية هكذا هو في جميع الأصول سحول أما يمانية فبتحقيق الياح على اللغة الفصيحة المشهورة وحتى بويه والجوهري وغيرهما لغة في تجديدها يماني يمانية الأول أن الألف إلى آخره وأما قوله سحول قبل المسكين سحول أو سحول الله يكون نسبة إلى اليمن على هذا الكون وتضحك مني شيبة أبشرية فألم ترى قبلي أسيرا يمانيا يمانيا فقد يمنية ويمانيا نسبة إلى اليمن فألم ترى وتضحك مني شيخة أبشرية وتدعو وتدعو هو كبيرا بني عبد الشمس عبد الشمس عبد يعني الشمية نعم. يقول وتضحك مني شيختي عفشمية كأن لم تعقد لي أسيرا يمانيا وهو دين كبير بني أبي الشمس لا إله إلا الله ليس كيف تقبض النواني لي بس كيف نغير ذلك اليمن باب تسجية الميت باب جيزة أروح ممكي روح ممكي يا زاعي قال واحد بخير غير حرب وحسن الحلواني وعبد بن حميد قال عبد قال عبد اخبرني وقال الاخر حدثنا يعقوب وهو ابن ابراهيم بن سعد قال حدثنا ابي عن صالح عن ابن شهاب ان ابا سلمه بن عبد الرحمن اخبره ان عائشه ام المؤمنين قالت سجي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين مات بثوب حبرة ما لك كفين طيب. ذاك او كما نزار الحكم ba da kabari ba da ko kaban kara baki mai rubutun Allah la ilaha ko aka wani da ko aka wani abu rufe da me za a rubuta suka ce an rubuta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sifa shida sifa mai tsari da magana da kaban yawo da Allah ba shi din daga ai kafali shi kenan ai za a rubuta sun kuma ko saboda ba wannan shi aka ce an rubuta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wani sifa mai tsari da قال وحدثنا اسحاق بن ابراهيم وعبد بن حميد قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر واول السند قال وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال اخبرنا ابو اليماني قال اخبرنا شعيب عن الزهري هذا الاسناد سواء ko nan ayi in an ji zafin da mutum an saka shi ba ana ɗauko wani sanin da aka rufe da ba shi ne sun ci da kai bin da rufe wani wannan kifa ana dawowa da gida ana dawowa da gida ko bai da ake za ga an rufe wannan kifa an rufe da shi an rufe shi da ita ne sai a je cikin kabarin ana saka shi ana daga wai dan azan ainihin da ba mamaki kafa ne kika Dan sai ka yi a ga wani bangare da su sai an rufe shi wannan kifa sai ta rufe da ko sannan kuma alfahari na kuma sun samu abin sifar da aka kama mace da kafani yake da kafani duk inda ga ana da kafani sa da wani da karfin so da sun a kai yanke yanke abin da ke sassa za a yi tafi قال حدثنا ابو ابراهيم وابو محمد قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر وحول السند قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال اخبرنا ابو اليماني قال اخبرنا شعيب عن الزهري بهذا الاسناد سواء باب في تحسين كفن الميت باب يقول انا اكتوت في كفن الميت me أجل في da kyautatawa ai ne tsada ai karna ko a'a ai yadda idan ala hadana harun bin abdullah wa قال حدثنا حجاج محمد بن محمد قال قال ابن جريج اخبرني ابو الزبير انه سمع جابر بن عبد الله يحدث ان النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوما فذكر رجلا من اصحابه قبل يجب ان الله يقول الله تعالى ايه كاو بيان لا بعد ما نتايس حبت لك نفس الكفني ليمسوا حقيقه الكفني في كفن غير صائل بين الأفاج وانما ديرك في مصر الكفر لكفر الإسلام ثلاثية وهنا أن كيرك بني عليه أنت جيت ما تبين لك أكدري جيت أن تبين لك أكدري بسبب النبي صلى الله عليه وسلم أن يكبر رجل بالليل حتى يصلى عليه وسلم فأنا أتوقع فلا أقوم أنه صلى بالله أن يصلى جماعة أدر بايع حركة بني أكبر من تسكين دريا يكون بإبارة أبدا أكيد بشيء إبو سيجنون صاحبي اللي يسمى الرسالة الوقت جاء ما تقول لك أكتب لك مثل الرسالة أنا ما في يوم أما أقبلت الوقت اللي يجب العالم يقول لك أبدا يواي وكما تقول لك الرسالة ما في يوم إلا أن يضطر الإنسان إلى ذلك إن أنا مجنن لي أبين من شوى الملوك وبعضان الإنسان وقال الذين صلى الله عليه وسلم فان نسمت على كبر بدلوا اذا كفن احدكم اخاه فليحسن كفنه فظل جئنا يقول لما تلقوا تلك بني يتشوش تلك to menene kyautata likabani shine bayanin da malamin ko mutuwa bin jama'a an fahimci ne kyautata likabani ko a sarkata mai tsada a yi sama da biyar wannan abin da suka yi shine da yau har za su samu don kuma ko suka lalle kuma kita kara karya ba da lokaci shi ba ko ba don a zo a gani ba sai sai marmar zama kai marmar da abin da yau kuma kar a zo a ba wani da suka shafi kunya ne sai mu zo ana cikin ɗaya kuyarar su in da ɗayan kuɗe maza wata ka sanya kyau a kan jihar bakin kasuwa a kawai alawai mai kyau ranar aka kawo yoyi aka barci aka kukurci aka kusa da shi ya yi ko bai masa an kyautata ko ba kyautata ba me hali ne kuma alawai ba sai ba sai a kawai nan abin da ake sakan hannu sai da ake sa manja sai a kusa ya yi ko bai ba ya yi amma a ce za a kawo mashi kifa mai sai a kusa da yan hukuma a rufe shi a yi barna ko ba yi barna ba a yi barna a lokacin rayuwar su ka tsaye da shi wannan lokacin yana da kudin dinariya in za a yi cire hakorin ba da ya san da shi ba yana kai saboda rayu magada su san da ta kara hakorin da kara za ka yi mamaki yanzu ko kuma za ka wayar kifa ma ba ta yi ba lokacin yanzu ne wadata ko na yawa ba bai da babu isra'i bil janaza babu da yanzu na yan mutum yanzu a gaba san a je a yi masa ifafa a je a binne shi a dauke da a binne shi in mutum ne kirki ne gaba ba sai su tafi kuma mutum ne ba mutum ne kirki ba ne gaba ta kwarbar shi ku zauna قال وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وزهير بن حرب جميعا عن ابن عيينة قال أبو بكر حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا من الله صلى الله عليه وسلم أسعوا بالجنازة وذكروا الجنازة فإن تكون صالحة فخير لعله قال تقدمنا عليه إن باو الله نعمة بالشرك جنازة جلب الكرك فأسين أخير قوة وتبكيت مخلص مخلص سيد عيش الحقيقين وإن تكون غير ذلك فشر تدعونه أن تكادوا فقومكم باو عليه تدمي لها فقومكم باو على فكبوكم على من الرسول يبين حدثني محمد رافع وعبد بن حميد جميعا عن عبد الرزاق قال اعطانا معمر وحول السند قال وحدثنا يحيى ابن حبيب قال حدثنا روح بن الوالدة قال حدثنا محمد بن ابي حفصه كلاهما عن الزهري عن سعيد عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان في حديث معمر قال لا اعلمه الا كفر الحديث قال وحدثني ابو ابو الطاهر وعمر بن يحيى وهارون بن سعيد الحيلي قال هارون حدثنا وقال الاخران اخبرنا ابو وهب قال اخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال حدثني ابو امامه بن سهل بن بنيس عن ابي هريره قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول صلى الله عليه وسلم هذا فان كانت صالحه قربتموها الى الخير وان كانت غير ذلك كان الشر تدعونه ابدا انا ما لك ما لا بيدو يبقى وانك عرفت بين عكي اللهم محمدين اقول لك ان النبي يقول لك يسمع محمد في جو زي واني تكون بعض يا زعي الله يا زعي وكم كذلك بس انا واني تكون أنا لما أنا مثلا على جنب عندكم أنا كل اللي بدي جاهز مثلا لو كنت ما أقول إلا في أيضا أو أيوني أيوني ولا فيكون هو بس الحكي عجيب أنا كنت أريد أن أقول أقول هذا كيف ده احتمال قوة الاستقلال ده غير بقى أطار ده قوة ده حد في كرتك فسر مكيني كثير من الأول بعيد إلى إلى هذا الوقت بعيد ده أبدا يجي فهو نعم لو آية واحد كفتر هذا ده نعم في كلام فلان كتبنا بروز كتبنا أنا أيضا من ثلاثة أجل هذه أنا لا أفكر جميع منين كتب سمحت ولا أجيب كذا ya fassara ku ne da wani ya fassara ku ne da wani lokacin Allah ya kai wani kai ba kai da Allah sai abin da kake kai tsoro ya kai ba kai mu karo in ka tsoro shi da aka kai da kai da Allah in ka dai tsoro ya kai ba mu da kai ba sai ka dai kan na karba tsoro da kai ba to me yake ji maka kuma ka fara ku liman su ne haka ake an aikace to amma kana da hankali ko kana da hankali ko kana da mika duk sanin sarin ma ko aiki ne sai ka rawa amma a zo a rusa ya rubiya cikin dare ɗaya sai da karfe ɗaya cikin dare ɗaya tsawon da biyar ɗaya ce tsoron minti biyar da zai mu karanta wannan magana saboda imam biyu kila ka lafiya a sati mafi ne kamata ya yarda addu'a Allah ba shi lafiya Allah ba shi lafiya Allah ya ka fara biyo wannan dubu zara gida mu Allah ya shi lafiya ba ne ko duk wani mai wani bukata duk Allah ya biya bukatun alheri dan gojin mafi dubu ta ta za mu yi tsara talauci da take da gara kamar duk Allah ya kiyaye amma dai zan Allah ya mana ya Allah ya tsaki wannan kasa da take hauka rati Allah ka tsaki munafiya Allah ka ba mu jagoran da zai so ba zai jagoranci na kare rayu zama inda ku Allah ka ba mu lafiya zama lafiya Allahumma bina bina alaikum wa bina bina afai عليك نعمة ولا نعمة والبيت وبارك لنا فيما أعطينا وقنا واصرف عنا شر ما قضيت وإن لي ولا يرضى عليك إنه لا يزيد عليك ولا يعز من عليك تبارك وتعالى اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تكون به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومسك اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مصائبنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا وصل اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم. kai kawo wata zuriya kan hanya sai a je a bude su makaranta inda za a samu su wanda za su kiyaye su su ilmantar da su dan su san shiriyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Hada sai sai na Usman bayan ya tambaye ta haka ne sai wanda ki kifida ya kawo kyawa wanda ki kuka sai sai na Usman ala kan fara yin manzon Allah da sallallahu alaihi wasallam sai ga a ba haka bari amma ilimin manzon Allah ya iso gare ni kamar yadda kira manzon Allah take isa ga ƴan mata hakka cikin gidajen su a kuriya a tokoki da duk sai a ce da ƴan mata da sawarai da mata da mata da manya kowa ba man ke samu ilimin wa shiryarwa ayyukan wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai da yace a'a sa'an sai suka gama sai sai na Usman yace amma ba'du bayan haka duk sa'an da kaji bala da yace amma ba'du ma'ana mas'ala ce muhimmiya ke tafi ala hada qawli wa qad alima al-hayy yamanuna annani idza qultu amma ba'du anni kafir sai sai na Usman yace amma ba'du bayan haka fa inna Allah ba'atha Muhammadan sallallahu alaihi wa sallam bil haqq Allah madaukakin sarki ya aiko manzon Allah da gaskiya فكنت ممن استجاب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم سيدنا عمر كي سيدنا كفنتي cikin waɗanda suka amsa kiran Allah da manzansa wa amantu bima bu isa bihi na ba da gaskiya da abinda aka aika manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shi wa hajartu hijratayn nay hijra guda ne kama kunta kaman yadda ka faɗa wa qaitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam nay na abu tafi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa bay'atu nay mubaya'a ne fa wallahi sai na umma ne da Allah ma asaitu بل كما صاب ومن الله صلى الله عليه وسلم ولا بشرته فيمسع الكتب حتى توفاه الله هذا كبيرا ثم أبو بكر بعد سيدنا أبو بكر مثله حتى يكتسب ثم عمر بعد سيدنا عمر حتى يكتسب مثله ثم استخلف فعلا أكد أكد صورة لأكد أكد نظمني خليفة أفليس لي من الحق مثل الذي له يظني بالي لحكي في من بيجة كما يجب حتى يجب قلت سيقول الله بلا حق الأمر إنك كان الحق كي مكتب كي تكر بيجة قال ليس لا أمان يقول فما هذه الأحاديث التي تبلغني عنه wani irin zanci tuka ne labarai a hadin da ya zama abin labari ko ina aka zauna ana su sai ana sai kuma ana sai kuma wanda ya fada wanda ya fada amma ma zakarta misali wani fasana abudu fi bil haqq amma abin da ka fata na sha'anin wani in sha Allah za mu kama shi a yi haji da gaskiya in sha Allah in Allah ya yarda ثم دعا عليا سألت يا سيدنا علي فأمره أن يجلده فجلده ثمانين يتي كجيما يكيما وليد فلانا وليد فا كان يشبه بكفاني ko kana gwamna ne ko uwar su daya ko kuma shi ya shi gwamna sai aka samu a iraq ne ko abu ko a masarana sai aka waye gari wata rana wani sai ya bugu da ya zo musu sallan asuba sai ya rasa abu yana mai ku sai biya sai azinku in kara muku ne sai suka ce ma na fi ziyadati mundu an gulbi ta amara sai ai suka ce ai ba mu kushe ba kullum cikin kari muke tunda ka zo mana to sai aka samu mutane biyu sun yi mace da cewa ya sha giya ciki daya kumrana maula usman bawan usman ne zai ce ma khalifa na sai da cewa kaninka ya sha giya da wani mutum na biyu to sai na usmana sai ya sauke shi aka ce yau ai mai marabu ka ta ba kai da gwamnati gwamnati zai na wasu ya ka amma dangane a da sai ya tabbatar da shi da ah, da da ya tabbatar ya malamai suka ce duk ɗaya ne manzan Allah ya yi bulala arba'in sai na wutar arba'in sai na Umar ya yi tamanin fal kullu sunna duk kowanne a kai daidai da yan malamai suka ce a'a ai wanda manzon Allah ya shi ma 80 ne me yasa sai suka ce ai da ta kalma aka yi kuma da ta kalma guda biyu ta kalma guda biyu suka buga 40 nawa kenan shi ubaidullahi din kawo ta ne sayyidina Usman sai suka ka tura turan yanda aka kenan na Usman ina mahallin jahi na darajar na Usman ina banda kai eh, mahallin shari'a ce kai kaza kai kaza kai kaza ko to mahalla ce shi haye qala hadathani muhammad bin hakim ibnu hakim ibn ibni badin aw yazid yazid qala hadathana بالبحر مرجعه قال حدثنا شعبان قال حدثنا عبد العزيز ابن علي سلمه المالكون عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال انت عم تقول عبد الله بن عمر الله كرمت من دايتي كنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمر يتي من كتن زمن من الله صلى الله عليه وسلم لا نعجل بابي بكر احدا بعد ما في في تولي سبب ابو بكر من الله صلى الله عليه وسلم ثم عمر بايع سيدنا ابو بكر سيدنا عمر ثم عثمان بعد بايع سيدنا عثمان سيدنا عثمان ثم نترك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا نفاضل بينهم فعلا بايا ممكن سيدنا أبو بكر سعنا سيدنا عمر سعنا سيدنا عثمان سورة صحابة يقول سيدنا مكالي باما فتركم ميغا ميغا ما هذا شايف ثم عثمان تابعه عبد الله بن صالح عن عبد العزيز قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابو عوانه قال حدثنا عثمان هو ابن هو ابن موهل قال جاء رجل من اهل مصر حج البيت يتي ولا مسلم يتهو دغ مصر يا يا يا ايت حج Farafa a kauman dule. Sai mutane na zaune. Faɗawa ne kuma Sadiya tambayaye sai mana a'ul zaki yi sauri. Su wane ne wayannan? Kala a'ul zaki yi sauri. Sai me ba ni jawabini wayannan kurai tawani? Ƙala ne ne in aka son aza a tambaya ko? Wane ne mara al'amarin ya cika a tambaya? Halu Abdullahi bin Umar. Rufi kaciyar Abdullahi bin Umar. Ki ne Shehu? Ki ne Shugaban? Ki ne Fati? Ƙala yadda Umar. sai wannan mutumin da ya fi masa ya kai Abdullahi dan ni sai ruka an shay'in fa hadithni anhu zan fata bai ka wani abu ka faɗa min gaskiya al'amari yanzu mutumin yana cikin waɗanda ba sa kaunan sayyid na Usman yana cikin waɗannan tawaye yana cikin hawari jawa wanda ba sa yi masa gaban biyayya sai sai hal ta'lamu anna Usmana farra yawm Uhud ka san na Usman ya mutu ya yakin Uhud kuwa قال يا عبد الله ربنا نعم ايه فقال تعلموا أنه تغيب عن بدر ثم كاتم رانا دعك يجب بدر ما يعلم بهلك بدر ولم يكاد ترى قال سيحدى لهم رجل نعم حتى الأمر لي قال سيدي هل تعلم أنه تغيب عن بيعة رضوان وكاسن شيء وارد عكي بيعة رضوان مبايعة كاسن على قدر رضي الله عنه وكاسن سيدنا عثمان وين فلم يفعل بيعنا قال نعم سيحدى لهم رجل إيه حكني قال الله أكبر إذا كذا كذا جاء مؤلول سيدنا عثمان يا عيد سيدنا عثمان kusan kiyayya ce kada ka taba tsammanin cewa duk inda ka kai da kwarewa da gwaninta da hakuri da zama tafi lafiya duk inda ka kai sai ka samu cikin waɗanda ke neme ne cikin waɗanda ke sadaka sai ka samu wani yaki sai ya ne yadda zai illata ka duk abin da sayyidina Usman ya yi ya sai Roma ya sayyidina Yamana ya yi kaza ya yi kaza duk sai da manzo Allah ya a'a ne ba ina bin ina laifin ka sayyidina Usman da ya samu guda uku sai kabara yana murna ya samu guda uku sai kai masa da sai ya gama قال ابن عمر كيف سيدنا عبد الله عمر يتي قال تعالى أبين لك يتي ذو مبين ما بوأ أن أبوك ولا بخير أما فراره يوم أهد أما gudun da ya yi ranar uku kamar yadda ka faɗa ba ashhadu ni abdullahi dan umar na ce da cewa annan ba tabbas da lallai Allah a fa'alu ya yabe masa wa fara lahu ya yabe masa menene dalili akan haka sai Allah madawacin sarki ce innal ladina tawallaw minkum yawmal taqal jama'ani innamal tazallahum ash-shaytanu bi ba'd ma kasabu wa laqad afa Allahu anhum inna Allaha ghafurun halim an gama da wannan ku sa'an nan sai da Umar Abdullahi Umar yace wa amma taghayyubuhu an badrin amma rashin zuwa yakin badar da sai da Umar bai bai ce ba fa innahu ka sani cewa tabbas kanat tahtahu bintu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yar manzan Allah na na rukayya da ke kasajinsa matarsa yar manzan Allah sallallahu alaihi ba ta da lafiya sai manzon Allah ya kai Usman da wani sahabi ku zauna su ku jinyace ta ku yi mata jinya sai na Usman Allah zai baka ladan badar kuma in aka gama yaki rabon kowa yadda kowa ya samu rabo za a baki za a baka sai na Usman yanzu sai na Usman bin Allah ya yi ko na yabi Allah ba ka bin manzo Allah ba wa may yutir rasula faqad ata Allah wa man tawalla ma hadanaka ba ka bane manzo Allah ce ba a yakin bada sai na Usman na sanya sai kamar me manzo Allah ce kai sai na Usman da kai wani su zauna tun da rabu kai ya ba ta da lafiya mutum ya fita wa kanat maribatan ba ta da lafiya fa qala lahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ce inna laka ajra rajulin mimman shahida badran wa sam to me faka kike na biyu kenan an warware guda biyu ko na uku yace wa amma tabayyu an bashir ridwani amma riyawa da kai kake ai ran da aka yi bai ridwani baya nan فلو كان أحد أعطى لبطن مسكدة من عثمان لبعثه مكانه يتي لا أتي وانا لوكة أقوي سكين توقع مسلمي وانا يكي درجة أكي كتابة عثمان لا من منظر الله زي حكا نرحك من ذا الله حكا لدرجة عثمان كان مكا مكة من ذا الله يأيكي تجيب تكنا عن مكة ويأيكي وما يتسيء الرسول وقد أساء الله ما ليه من يطيع الرسول فقد أطاع الله دون وانا ده من ذا الله يا الله duk wanda ya bi manzon Allah ya bi Allah ba haka bane طلعت رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان يتي الوقت درجة سيدنا عثمان أتي متى مكة لا كي إن تكي كذا إما سيدنا عثمان أتى أي كمصبا الأمر إن دوحل أتميت التجدالي ثم زال أي سيدنا عثمان كي كجي وتتونا المسان مكة وأنا إيرن جرى وأنا إيرن كرت مخلي وأنا إيرن سلف جرى يوا سيدنا عثمان يجي أي شكرا لو بعد ما تجي باكر تكان ثم زال صلى الله عليه وسلم مسان مكة أكل ركما أكل جادا أكل وديبيا أكل تكي عثمان كجورن وإن زوا ميلاتي sai na Usman ya je wa kanat bai'atu ridwani ba'da ma zahaba Usman bayan sai na Usman ya je Makka sai aka yi bai'atu ridwani ina ma ne menene sabai bai'atu ridwani sai labari ya zuwa mutanen maka sun kama sai na Usman sun ce kaza kaza kaza shine manzo Allah ce kowa ya bu ayi baya'a ba gudu ba ja da baya farkon wanda ya mu baya'a manzo Allah ya dauki hannunsa mai sarki ya buga kan dai sai hadihi ya Usman malamai suka ce wannan hannun ma ya fi hannun Usman da zai zai bai'a kenan فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى هذه يد